to assignment zan baka idan ka je aure talatin a shekarar nan ina so ka je ka bincika kai waya ka ji wannan auren suna nan ko sun mutu kawai shine assignment ɗin da nake baka sai in ka ji sun mutu sai ka zo ka yadda da maganar da mutane suke gaya ma muna nan aka zo aka ce muna wa 'ya'yanmu aure saboda su ana musu aure a shekara 17 18 16 bayan idan mun koma baya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin matarsa a kowanda ya aura tana sha sannan duk wanda tun da bahaushe duk wanda ya magana da mahaifiyarsa sai ta ce min ai nisan da na auri mahaifinka shekara ta sha kaza amma duk lokacin fa wai ba rashin hankali muke ba sai yanzu ne wani ya zo kalle mu sai ya ce ba ku da hankali kuna yin abu kaza da bai dace ba muna zaune a zo ana kaza unguwar zoma na karɓar haihuwa wanda duk wani ɗan shekara talatin baya mu anan kaɗan ne